dama dai tafiya a hanyar birnin gwari zuwa kaduna sai da jami'an tsaro ake yin ta ta yadda idan an tara motocin da za su kaduna ko birnin gwari sai motocin sojoji ɗaya ta wuce gaba ɗaya na baya sai dai kuma 'yan bindigan da ke dajin birnin gwarin sun fara afka wa tawagar motocin da jami'an tsaron da ke yi musu rakiya in ji ɗaya daga cikin al'ummar yankin na birnin gwari a yanzu manomi bai iya zuwa gonar shi tsakanin kilomita ɗaya ko biyu wayannan mutanen sun addafi hanya hasali ma sakamakon yanayin ƙaruwar da suke a hanyar. ya zama na hatta jami'an tsaron masu na far masu domin yanzu mutumin da zai fito binnin gwari maybe ma'aikaci ne maybe dan kasuwa ne maybe mai wata hurɗa ne ta yau da kullum a cikin garin Kaduna to dole sai ya jira fa domin wucewa haka mota ɗaya bayan ɗaya ba ranar da ba za a kashe akalla mutum goma biyar biyu uku ba adadi shi ne dole sai an tafi a kwamboi to sai su bari ya mota farko ta yi gaba mota ta biyu bata zo ba sai su da tsakiya su far musu wanda misali kamar jiya misalin karfe hudu zuwa biyar ai sun tara motar sojoji ne suka kashe soja ɗaya da wasu kuma suka ji ciwo wanda a yanzu haka akwai motar soja a kone a wannan yankin tsakanin garin burku da masallaci. Masani kan harkokin tsaro dafta Yahuza Ahmad Getsa dai yana ganin matsawar ba a tashi tsaye game da wannan matsala ba. To akwai yiwuwar har haren 'yan bindigan ya tura mutane bango. Matsalar yankin birnin gwari wani abu ne wanda yake aika sako ga dukkanin mutanen arewacin Najeriya domin idan muka kalli yanzu ƙananan hukumomin Tagina da Kagara da Dandume da Sabuwa da Tsafe da kankara da sauran ƙananan hukumomi da ke yankin da karamar hukumar giwa suna cikin fitina da annoba na wannan yanayi da ake ciki kuma yar manuniya ce take nunawa cewar matsawar ba a tashi an yi abin da ya kamata ba to al'umma fa za su ɗauki matakan kare kawunan su sannan kuma za a samu matsala ta yunwa domin matsawar waɗannan yankuna da suke da matuƙar tasiri a wajen samar da abinci ba su yi noma ba to za a samu matsala da za ta shafi ƙasar wanda kuma sai an tashi tsaye za a iya samo bakin zaren. Ƙoƙarin jin ta bakin rundunar sojan Najeriya a Wandib da ke nan jihar Kaduna game da wannan farmaki dai ya ci tura. Sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya sha nuna da ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi. wajen murkushe hararen 'yan bindiga a faɗin jihar Kaduna baki ɗaya. Gaskiyan bayanin jami'an tsaro suna fatattakan wa'annan bara 'yan bindiga daɗi kuma tsakani da Allah duk mutumin da ke ƙaramar hukumar birnin gwari da igabi da giwa da kuma cukun da kuma sauran kananan a hukumomi jami'an tsaro ba wasa ake ba suna iya bakin ƙoƙarinsu idan 'yan bindiga daɗi suka kai hari ɗaya ko kuma biyu ina tabbatar maka akwai hare-hare da dama wadda jami'an tsaro ke dakilewa duk da sauƙin hare-haren 'yan bindigan da ake ganin an samu a wasu sassan jihar kaduna dai 'yan bindigan sun tare hanyar kaduna zuwa abuja a ranakun lahadi da litinin duka a jere sannan kuma sai gashi sun tare hanyar kaduna zuwa birnin gwari washe gari Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.